Bismillahi Rahmani Rahim. Magi, kashi na hamsin da ɗaya. Tsagawa ce da ɗan ƙarfi har zara, una faɗan. Ash, Najiba ta farta. Duk akan me man basaja yake hira da ni. Akan me ya rinka yaman tambayoyin da suka shafe sa. Akan me ya rinka haƙuri da na Akan me ya ci gaba da janyo na jikinsa. Ina faɗin maganar ta raya min akan sa. Sai da ta ja numfashi ta sauke irin abu ya da ke kan nan ta ce. sai kawai na ganshi a lokacin da ya shirya wulakanta ni shine a gabana da kamanninsa da komai sai dai fuskarsa na ɗauke da kallon tsanana da ya zama ayar tambaya a wajena kun ba kun ba amsar hasashen ku sai dai zan kuma yi miki wata tambaya anti Zara'u kasancewarsa babban mutumin da ke mu'amala da mutane kala daban-daban har ya kasance ya iya basaja ya shiga gari ya shiga gari lamarin lamuransa shin bai taɓa sanin menene halayyar 'yan matan zamani haɗe da samarin zamani ba ko kuwa yana nufin duk 'yan matan ‘Yan matan yanzu ba soyayya suke yi ba da samarin su ba, a'a zubar da mutuncin su ne suke yi. Kina so ki ce ma anti ya taba kama ni da namiji tarmi da taɓarya ne ya saka shi ware ni daban a cikin ‘yan uwana ya sako lamarin tsana a tsakanina da shi? Ko tsabar rashin ‘yancin kai ne zai saka matarsa marar tarbiyya da haɗuwata da ita ko ‘yan uwana da ita tun bana kulawa har ya karki mace da da shakkunta suke zubewa a idanuwana sakamakon mamakin kalar fatata da ta ‘yan uwana da mu. da kalmar 'ya'yan talakawa ya saka har ta kai ni ɗaya ga hannuna na fara jin daɗin sauki iskanci na akan fuskarta shikenan mu ba ba za mu iya ramawa ba kenan don ba mu da yanci shi mutum idan ba sarki ba ne shikenan sai ya zama talaka anya ko ta san menene talaka ba ƙarar arziki ba ne ba mara arziki ba ne talaka mai matacciyar zuciya shine talaka anti kina son ce min don muna samun matsala da sakar 'yan nuna ranar matarsa ya tsane ne ko me na tare masa ne ne Na ga dai gidan nan wajen kawo ƙara ne. Na tabbata ban kasance wacce aka fi kawo ƙara na ko na rako gabansa don shari'a ba a cikin garin da magaram. Ko shi ma so kike yi ce min shi ne dalili. Anti kadara ce wa cewar wai na ɓata rayuwar tawa. Na zama fitinanniya, na gagari kowa a ƙasar nan. Ina ruwansa da rayuwata da zai sako ta gaba ne. Ta ƙara shi maganar tana huci sosai, ranta a matuƙar ɓacin. Murmushi Zara'u ta kama yi a hankali ta ce, Najiba, ki tsaga min sannu sannu don Allah zafi fa. Bata ba ta amsa ba don kuwa ta gama shaƙa mata babu daɗi a ranta. Andi Zara'u ta ce tambaya ta Najiba akan ki ne. shin ke za ki tsara ki ne ba Allah ba? Najiba ta ce me hakan ke nufi Zara'u? Na yi na tsara rayuwata ne? Zara'u ta yi murmushi ta ce good. Kin san da wannan shine kike haushi don Allah ya wanzar da ikonsa a kanki. Da gani har ke har ummul Shin mun san rayuwa za ta kasance haka a kanmu ne? kin taɓa tunanowa cewar ni Zara'u zan auri sarki sarkin ma mahaifin zinariya kuma ɗansa namiji ƙwallon ƙwal ya tafka aikin da zai shigo zanen ƙaddara a halina wa ma ya taɓa kawo wa kansa cikin mu wacce ta fi mu tsoron harkar maza take gudun su tun ƙarfinta hakan ne zai riske ta me ta yi haƙuri haƙuri ta yi ita ma tana kallon ikon Allah a lokacin da ta gane ba ta isa ta zana zanen rayuwarta ba dan kan ta ce tana kallon Najiba tace kina nufin kina son nuna min cewar ke ɗin daban kike a cikin halittun Allah da har kika kai matakin da zaki samu aure mai daraja mai mutunci dan kawai ya kasance ya kasance mutumin da kike kike naki zato yana nasa kuma ya zama kuma ya zama fari sannan yana da mata ciki har da wacce haka kawai kuka tsani juna shikenan kin isa ki nuna ba a maki adalci ba Najiba har ta kai da ke da ki musulma kike kina kallon sa dan kina kallon sa dan kin rikice kice masa ya sake ki ki auri Huzaifa Najiba da ke kallon yanayin yadda Zara'u ke magana a sanyaye ta ce amma, Zara'u ta ce amma me? Idan ba mu isa ba, iyayenmu ba su isa ba, kina son ki nuna ba kya tsoron Allah? anti wai wani irin ba ku isa ba? Najiba ta faɗa tana ɗan tuno tana ɗan nuno hannunta, fuskar tana nuna yanayi na tashin hankali. Zara'u ta yi ɗan murmushi tana ɗan girgiza kanta ta ce, ba mu isa ba Najiba, meye ba mu gwada ba, Me ba mu nuna maki ba? ciki har da mamansa wacce ta haife sa ta roƙe ki ba wai don kin fi sauran matansa daraja ko wani abin ba a wajen Allah a'a sai dan tana yi maki so ɗaya tak fi sabilillahi sannan ta rayu da son samu samun iri daga tsatson ƙawarta aminiyarta duk kika watsa wannan yanzu ta kai har kina kallon mutum mai daraja da mutunci mai nagarta mutum wanda Allah ya ɗaukaka ke ke dan kin samu kin samu dama kike furta masa ka sake ni idan har da gaske kike ba za ki iya rayuwa da shahid ba Gwara a yau mu samu Ami a san yadda za a yi. Ki tashi kawai ki je ki same ta ki faɗa mata gaskiyar cewa ke fa ba za ki iya zama da shi ba don haka a sawaƙe maki. Kin san aure na ji ba, idan babu so ba ba yadda za a yi akwai matsala idan har mace ta tsani namijin komai komai na iya faruwa. Tunda har shi ya amince zai zauna da ki a gaban mahaifinki da 'ya'yanki da da yayanki da kuma mahaifiyarsa ke kuwa kin kasa haƙura da hakan, sai a ɗauki mataki. ya sake kin ki koma wajen Huzaifan ki mai yiwa shine abokin rayuwar taki amma sai kin bata kan Sultan kafin ki karasa hannunsa Najiba kawai ga lalace tana kallanta ita ta tashi ta je ta samu Ami da maganar nan sannan ita ta rabu da shi ta koma wa Huzaifa ita kanta tana wannan wannan furucin akan Huzaifa ne akan dalilin da bata sani ba amma yau ko dan dan abin da take taka iya sheganta dan ta kwana da dan ta kwana da sanin a killace yake da ya da kwace mai da ya kwace mai kuma ya mata saura Kanta ta duƙa muryar ta a raunane ta ce anti shi din da ba suna yake ba? Ki duba fa ki ga Wani ya ce wa baya son baka. kuma ya auri Nadia. Anti Nadia fa? Zarawa ta murmushi ta duƙar da kanta ta ba ta ba ta damar tsagawa sannan ta kuma ɗaukar wani kitsa A sanye ta furta, me kika ji a zuciyarki a lokacin da kika ga wata fuskar a matsayin matarsa balle Nadia yake? Yaya kika ji da ya furta miki baya son baka? A hankali sauran ta ya ringa ragewa sakamakon irin zafin da ta ji ya ringa dawo mata sannu a hankali. Tabbas ta ji wani irin zafi mai girman gaske, faɗuwar gaba da jin an gama wulaƙanta ta. Ajiyar zuciya ta sauke tana jin irin yadda da suka cika da ƙwalla. A hankali ta furta, raina ya ɓaci sosai. Wani murmushin zara ta yi a bayyane ta kuma aiko mata da wata tambayar da ta saka ta tsayar da kitson har ma ta ƙura wajen da ta tsaga da tsirarin gashin kan na wa ido. Zarawa ta ɗago kanta tana kallon ta ce, Tell me mata za ki iya neman sakin ki ne a hannun Ami? Ki fita ki zawarcin ki, ki samu baƙin mutumin da kike hasashe a aure ki, a matsayin ki na bazawara ku je ku samu irin rayuwar da kike tsara wa kanki, ki bar wa Nadiya da Zinariya mijinsu. Mijinsu? Abin da ya fi tsaye mata a ƙasan zuciyarta. Amma a kan me anti za ta rinƙa yi mata irin wannan? Don ta tayar mata da hankali ne? Don ta tayar mata da hankali ne ta saka ta kuka? Ko don ta birkita mata lissafi ne? mijinsu ita har ya sake ta nema da anti za ta kirayi namijin da ya gama karɓar duk wani tanadinta ya ƙara amshe duk wani guzarinta sannan ya shirya ta kafin ya saka ta a jikinsa ya ba ta rungumar da ya kusan minti biyar a tsaye da ita a hakan ya furta mata kalmomi kamar haka ki kula da kanki ki tsaftace harshenki Allah ya sa ki wani lafiya ya ƙara shi yana mai ƙara matse ta a jikinsa wanda tuna hakan da ta yi sai da ta ji wani irin yar a tsigar jikinta na babu gaira babu sabar Duk tunanin nan da take ba bata san har Zara'u ta janye kanta tana kallon ta ba. Kwallon da ta cika mata ido ce ta samu damar zubowa a hankali saman fuskarta. Zama ta kusa da ita hakan ya ankarar da ita. Domin da ta ji ne a fuskarta ta laluba cike da mamaki. Tana kallon lemu da ta lalubo. Zara'u ta harɗe hannayenta ta ce, Zan faɗa maki gaskiya. Kin taki da samun miji, haka mai tsada, bayan kina zaune a waje ɗaya. A gaskiyar magana, a irin wannan zamani, ko da ko da gasken baya son baƙar fatar ba, ba zan ga laifinsa ba. Domin ko yanzu zamani ya zo da wani irin kiɗa wanda ya saka mata hawa suka canza sallan takun kiɗan. Ba komai bane ba sai irin yadda yawancin maza suka fi son farar fata kan baƙa. zaki ji namiji ya furta shi fa farar ko ya ce ko ya ce yana so ko da bata da nasaba. Hakan ya bada da sosai wajen shafe-shafen 'yan matan zamani. Najiba ke shaida ce irin yadda ƙawarki burinta ta taɓa magana da shi ma sai kawai Allah ya mallaka mata shi. Waɗanda ba su kai shi ba ma daraja sun samu ana wawarsu balle shi ki cire masa rawaninki rawanin ki ajiye shi babu ko sisi na tabbata jinin ami da mai martaba zai kawatu a idanuwan da za su furta ko ba shi da ko sisi suna so hannun najiba ta kamo ta rike a nata ta ce za ki iya zama da shi najiba ta kasa buɗar bakinta duk wani irin yana take son yin magana sai ya mata nauyi na gaske zarawa ta ce za ki amshi ki cikin ruwan sanyi ba kya son sa har kin fahimci an wuce wajen so ko baya son ki za mu jaraba mu gani matansa Za su yi yaƙi ne domin sa? ma kuma za ki yi yaƙi abinki kuwa? Kowa salon sa ya fishe sa fa. Najiba ta ƙyifta ta a yi ta farta. Ba na son haɗa bawa da wata. Ban taɓa tunanin kasancewa ta a gare shi ba, balle Allah shi biro da takardar Balle Allah ke da biro da takardar bawansa. Haƙon, kuma a yi masa biyayya ko da ba a so. A hakan za a samu rabauta. Zarawa ta ƙarasa faɗa mata. Da sauri Najiba ta kamo hannunta tana ta a sanye ta farta. Ta ina zan fara? Ta ina zan iya wannan yaƙin? Aminiyata da kuma Zinariya, wa ya fi so cikinsu? Ta yaya zai dubi baƙar fata bayan ga farare na a gabansa? Zarawa ta 'yar dariya tana jin sanyi a ranta. Sannan a lokacin ta ga tsantsar yarintar Najiba, wai ita na ta yarda da kalamansa cewa ya tsani baƙar fata. Sai ta tsinci kanta da kuma yin 'yar dariya. Tun a yau za ta fara gwadawa, ita kanta ta fi so mijinta ya dawo da kansa su koma don kawai ta maida wa Gimbiya maganar da ta yi cewar ya halarci auren nan ne don zumuncin da ke tsakaninsu na sarauta ba wai don zai ƙara aure ba. Bayan auren kuma ta furta mata balle baƙaƙe lalle baƙaƙe kun fara kasuwa fa amma ki koma mu gani. Tana son ya zo da kansa su koma sai ta tabbatar cewa lalle baƙaƙen sun yi kasuwa. A hankali ta ce kan abin da kika fi ƙwarewa ina so ki buga wasan da kike bugawa akan kowa idan ma yana tunanin karanta ki yayi Karanta ki ya san ko wace ce ke, to za mu yi amfani da sanin nasa mu gwada masa bai san komai ba. Najiba kallonta dai take Zarawa ta miƙe tsaye tana mai ƙoƙarin kwantar da ita ta ce abin da nake son ki kula wanda da alama idan kina tare da shi yake balle kansa shine harshen Ki Ki kiyaye farcin ki ki tsadanta ki da kalamanki. Kallon yayar ta take cike da wata ƙaunarta. Tabbas ita kanta ta irga da ta irga irin abubuwan da ta dinga furtawa sai ta ji wani iri kamar wata wacce aka kunna abin rufa ta ja ta rufa mata har wajen wuyanta kafin ta yi murmushin tsokanar ta ce za ki iya jure kwana shida ba ki je taraka ba ido najiba ta zaro a ɗan rikice tace anti fa zarawa ta yi dariya ta ce ya zan rikita iyayenmu da yan uwanmu don fara ganin zargin da nake yi idan har gaskiya ne ko kuwa hasashe na ne Najiba kan bata iya cewa komai ba sai raka ta da kallo da ta yi kafin ta mai da dubanta waje guda Wani irin dukan jikinta ke kwasa duk duk idan ta hango shi a ƙasan idanuwanta. Gaba ɗaya jikinta sai ta ji wani irin yar yar take Iya take iya buɗe idanuwanta da sauri. Sultan yana cikin aiki da computers baya bayan ya gama da taron mutanen da ya gama da rigimar su. ‘Yan kasuwa ne sanannu da suka kawo ƙarar juna kan a masu tsakani da junansu. Bayan sun kasance maƙota ne sosai. Wannan shari'a sai da ta saka aka kirawo manya-manyan malaman da suka zo suka rinka kawo manyan ayoyi bisa hakan. ɗaya ne ya kasance mai neman fitina ko rufe ido ne? Sun haɗa makotaka da juna, layi ɗaya amma sana'a ta zamo tak tak tak iri ɗaya. Kuma abin kamar da gangan yake domin baya tashi siyan abu sai ya ga ɗayan ya so ya zuba shi ma sai ya kawo da yawa ya zuba. Sannan da neman fitina ya rage kuɗinsa sosai ta yadda zai ƙwace wa wancan mutanensa sai ɗaiɗaiku. Yana yi masa haka sosai da sosai har asara yake saka shi tafkawa wanda ƙarshe ya gane da wata a ƙasa domin shi ma ba wani uban kuɗi yake sakawa kayansa ba yan ribar da zai bi sai ya yi ɗorawa ya ba da kayan a yanda ya sara hakan ya matuƙar saka masa tashin hankali duba da shi ɗin yanzu ya fara tashi yana ta ƙoƙari ne don ya ciyar da iyalansa ya fi ƙarfin 'yan matsalolin rayuwa shi kuwa ɗayan shagonsa cike yake maƙil sannan zai kai ukun na ɗayan kuma sana'arsa wacce aka fi saninsa fa ita sai da kayan abinci ne amma tsabar neman fitina a yanzu ba abin da baya saidawa domin daga makocin nasa ya saro ya saro wani abin shi ma sai ya saro ya kima ya kuma ƙarya san baya so ya ga yana samun na rufin asiri shi kuwa abin ya kai shi bango ya maka shi a gidan sarki lamarin ya so ya ja daga sosai sakamakon mutanen da aka baiwa damar magana ya nuna Nijar din shan ba ƙasa ce ta Republic ba yana da 'yancin yin sana'ar da yake so da zarra ba satar kuɗin ne ba Ya ɗora da faɗin ya san 'yancin kansa ba zai kawo shi ƙara kan wannan ba. Wannan lamari ya saka sai da ya yi kira ga manyan malaman fada da na garin baki ɗaya. Suka amsa kira kafin a fara gabatar masa da nasiha mai ratsa jiki da manyan hujjoji da ayoyin da suka zo da maganar haka kafin ya samu ya gabatar da shari'ar. Hakan ya saka kansa ya ɗauki zafi sosai ga harkar kasuwancinsa da yake son zama ya haɗa kan irin abubuwan da ke shigowa da irin abubuwan da aka fa murade yaron yaronsa baba zai je zai je China da kansa ya yi odar su. A hankali ya mika hannunsa ya ɗauki kofin glass mai ɗauke da jus ɗin ananas ya kai bakinsa. Ya ɗan sha kaɗan kafin ya ajiye ya ci gaba da danne-dannensa. ‘Yar ƙaramar wayarsa wacce yawanci ahalinsa ke nemansa ta layince ta ɗan motsa alamar vibration. Ɗauka ya duba saƙon zinariya ne. Rabansa da ita yau zai kai kwana huɗu. Saƙo ne tana son zuwa ɓangarensa idan ya gama hutawa. Amsa ya tura mata da oke kawai kafin ya ci gaba da aikinsa. Yana nan zaune a falon nasa kamar da minti talatin. Har ya gama danne-dannensa ya rufe ya ɗaga kansa sama. Ya limshe idanuwansa ya tsinkayo tafiya daga korido ɗin da ke kawo ta ɓangarensa. Bai ɗaga kansa ba har ta shigo ta ƙaraso don kusa da shi kaɗan. Kamar yadda ta saba ta zube ƙasa kanta a ƙasa. Ta jimke hannunta guda ta sanyaya muryarta. Ta buɗe bakinta ta fara magana kamar haka. To masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mawami